Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta kammala dukkan shirye-shirye da kamfanin Dangote don kafa masana'antun sarrafa siga da shinkafa wanda zai ba matasa dubu talatin ayyukan yi a jihar. A kwanan nan ne dai gwamnatin jihar Nasarawa da kamfanin Dangote suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar mallakar fili mai fadin hekta dubu ɗari da biyan diya wa masu filayen a yankin Tunga da ke jihar Nasarawa don kafa kamfanonin sarrafa siga da shinkafa wanda zai ba matasa dubu talatin ayyukan yi. A zantawa da shi jim kaɗan bayan yarjejeniyar, gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce jihar Nasarawa da aka ƙirƙiro shekaru 21 da suka gabata tana ƙoƙarin ta cimma takwarorinta ta ne wajen bunƙasan tattalin arziki. Akwai wasu abubuwa da jihohi manya-manya kuma tsofaffin jihohi suke da su na raya ƙasa na gina ƙasa na kuma walwala na ma'amala na harkokin jama'a. ba mu da shi to shi yasa mu jiya na sa muka kawo wani irin tsari da siga na buɗe hannu biyu mu tarbi duk wanda ke da wani abin da zai don ya ƙara arziki ko ya ƙirƙiro da arziki ko ya abin da mutanen ƙasa za su amfana Allah da ikonsa mun wannan jama'an tunga da awai da azara da sauransu duk sun amince kuma dukansu sun karɓi wannan zuwa ɗan hannu biyu kuma dangote ya riga ya shirin fara aiki har ma ya fara yanzu sama da wata uku inda ya share dazuzzuka wanda ya kai kimanin hekta dubu ashirin a yanzu na imani wannan abin da dangote zai kawo jihar nasarawa ba mutanen awai kadai zai amfana ba har mutanen nasarawa baki ɗaya don za a ɗauki mutane kimanin dubu talatin Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Su ko matasan jihar ta Nasarawa cewa suka yi samar da kamfanin sigar da shinkafar a jihar zai rage musu zaman kashe wando. Sunana Jibrin Magaji daga Azara. Gaskiya saboda Allah wannan abubuwan da zai yi dinnan kamfani dinnan zai taimaka ma matasa a garin wurin zaman banza a gari da roke-roken da ake yi na yan e siyasa musamman ma to matasan awai local government a zaraduglomin area wuse akiri ribi jangwa zai taimaka sosai Muhammad Umar Kilema. Wannan kamfanin da ya zo mu muna murna kuma muna farin ciki da shi. Dalili kuwa akwai matasa wanda suna ba sa aikin komai suna zube kara zube. In Allah ya da da samu saukin kashe wando. Kimanin naira biliyan ɗari biyu da sittin ne kamfanin na Dangote zai kashe wajen samar da kamfanin a jihar ta Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.